rahim a cikin wani littafi alƙaulu al-mufid sharhin kitabu tauhid na muhammad bin abdul za mu tashi babu lahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul akwai masu mutanen hadisin ko dunna ko bugun Kano ne bugun zari duk ba masu mutanen hadisin ko da mun bi hadisin na hadisin ne yana da muhimmanci mu karanta shi a dunkule da sai mu shiga sharhin shi waye mai hadisin kai kadai ai ba za ka karanta ba ke malam ba duk naku ba hadisin ko a ta na kadai na ku sabon bugun nan ne naka fa akwai kai ma naka bugun zariya da bugun zariya ne eh, kai naka akwai hadisin ko eh wato kun san ɗabi'an shi shi salul usaimin in an kawo sadan hadisi sai ya tsara shi to wannan hadisi yana da kyau a karanta shi a dunkule sannan a tsara shi amma dai ko mu je cikin tsarawan kawai a bari mu karanta ko da hadisin da sauri sauri haka wanda suke da hadisin su duba shi wa fi sahihi an abi hurairah radiyallahu an ya zo a ingantacce kaga tasiri kenan malami sai ya tasiri ga dalibin shi shi abin mala abdullahab ya saba idan ya kawo hadisi sai ce fi sahihi ga ganin shi masu alisun sai ce fi sahihi <laughs> eh, wani sahihin to <laughs> in ka ce fi sahihi kai shiru wato ya dauka kai ma sahihin ka riga ka iya kenan Suna na kamar yadda gaya muku su suna daukan waɗannan littafin guda shida da da mu waɗannan imam malik da musnad wani karatun firamare ne kowa ya haddace shi <laughs> saboda haka yanzu ta ce muku ofis sahihi ko ka nemo shi waɗannan littafin guda bakwai guda bakwai yake guda takwas ne aka yi feruza ba da aya kai kamus na hadisi a kan shi kwara waɗannan littafin guda takwas Allah ya ce mu mu an abi hurairah radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza qada Allahu amra fi samai idan Allah ya yanke hukunci a sama darabatul mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku su buga fukafukansu domin manzo Allah ya tabbatar da cewa mala'iku na da fukafuki dan ya ga mala'ika jibrilu so biyu ko so uku a cikin suran shi na ainihin shi jibrilin ba ya kama da dahiyya ya zo majalisi ba a'a jibrilin sosai shi yana da fuka-fukai bai iya ganin karken fufukin shi kowane guda ɗaya manzala fa kasan kuma manzala da lafiyan ido ba irin idon karni da nawa ka sa gilas ka sa fitilla ka sa wannan duk da ka ba gani Allah ya sauke khada'ana liqaulihi saboda girgiza da biyayya ga zancen da Allah ya faɗa wato idan Allah ya magana mala'iku jikinsu kan motsa sai sun buga fukafukansu wata riwaya tana cewa makinayen buga fukafukai sukan faɗi su me ka annaha silsilatun ala safwanin yanda suke buga fukafukan suke faɗi kai za ka ɗauka sarƙa ne a sandararren dutse aka sake shi idan ka samu dutse irin lafiyayyen dutsen nan mai ƙarfi sai ka saki sarƙa mai ƙarfi rakwata haka za ka ji ƙara zuhun zalika wannan zancen ke girgiza su na yau a sama yau wadala makaranta wani hadisi ina son shi saboda na ga karatun na mai dina da alaka da juna zai koma ne haɗe mana da wancan karatun da muka yi na tafsiri ya zo yau mala ya ganshi ko mala ta ma ka ganshi mala musa mala ya fara yawato to alhamdulillah hatta idza fuzza an qulubihim har idan aka kwaranya abin da ke cikin zuciyarsu wato zancen Allah ya duke shi ya duke su a zuci ko to fuzza yayin da aka kwaranya wannan dukan da ke cikin zuciyarsu qalu ma za qala rabbukum sai sashen su rinka ce mu sashen sashi menene mahalicci yace qalu al wanda aka tambaya daga cikin su sai su ba da amsa su ce ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyul kabir shine al-aliyu mai girma al mai girma har yanzu har yanzu ba gurin ba yau wato wato shi shi al ne al-kabiru mai girma kuma abun girmamawa fayasma'u ha mustaraqus sam'i kaga yi alaka da hadisin da muka karanta masu satan ji sai su je wa mustariqus sam'i haka za ba'dahu fawqa ba'd masu satan jin haka suke wani na kan wani wasafa sufyanu bunu uyayna bi kaffihi shi sufyan bin uyayna da ya ruto wannan hadisin sai siffanta da hannunsa fa harrafaha wa baddada baina asabihi wato da ya tashi yace wani na kan wani sai ya bude hannuwansa sai ya sanya su sai ya sanya hannayen a haka ya nuna da ya nuna da hannun shi yana nuna yanda yanda shedanin suke hawa shine fa harrafaha wa baddada baina asabihi fa yasma'u wato sun tashi hawa ba zuri da ma suke ba zurin da yawa hanyoyin da yawa su wannan sun bi nan sun binne kaga isa ala ce ni abin ta kowane gefe da suka bi suka rarrabu to ta kowane bangare ake kai hari ba layi ɗaya suke yi ba layika suke yi layika suke yi zare zare zare zare zare zare zare zare zare sun je satan ji fa yasma'ul kalima sai su ji kalma fayulqiha ila man tahtahu wannan sai ya gaya mana kasan shi mai yulki hal akharu ila man tatahu shi ma ya jefa mana kasan shi hatta ha ala lisani sahiri aw al-kahini har su jefa ga harshen uh, dan uh, mai sihiri ko boka farubbama adrakahu shihabu qabla an wata watakila tauraro da aka sashi target uh, shihabun saqib tauraro ne saqibun mai sa ido wato kasan yanzu za ga akwai na'urori masu sunsuna da abu kaza ya motsa shi wannan abu shine kunna su to irin wannan tauraron haka suke wannan hawan shine kunna su za su yi harbi shine saƙin masu sun zura ido sun yi kasage suna saurare to wani lokaci in sun yi wannan zare zare zare din waɗannan taurarin suka fita to sukan farar da su wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu wani lokaci kuma kafin kafin shi wannan sanso din ya sunsuno su ya harbo to sun riga sun saci abin suka ji har sun gaya mana ƙasa ya tafi sai ya ɓaro na saman amma kuma na ƙasan sakon ya riga tafi fa hami ma'aha mi'ata ba kafin ya gaya ma wannan boka ko wannan dan sihiri kalma daya sai ya gama tsara shi ya gama shi kare sai ya faɗa mashi wannan kalman kwara daya fa yuqalu sai ya kaji suna cewa alaysa qad qala lana yawman kaza wa kaza kaza wa kaza ran nan bai ci kaza da kaza ba dan ya faɗo wannan bai faru ba ba komai ya taɓa faɗan kaza da kaza fa yusa duk bitilkal kalima allati sumi'at minas sama'i sai a gazgata shi da wannan kalman da yaji daga sama an ji wannan hadisin bari mu hada nabiyun wani ne wasu bin sam'an radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada allah ta'ala an yi bil bil'amri, idan allah ya soye wahayi da wani al'amari Wata kallama bil aka akhadhati as-samawati minhu rajfa sama takan girgiza aukala ra'ida shadida wani tsawa mai ƙarfi kan fito khawfa min Allah azza wa saboda tsoron Allah fa idza sami'a zalika ahlus samawati sha'iqu idan ƴan sama suka ji sukan yi kasage wa kharu lillahi sujudan sukan fadi suna sujuda suna gaida Allah fa yakunu awwal man yarfa rasahu jibrila sai zama wanda wanda zai fara daga kanshi a cikin mala'iku mala'ikun gaba ɗaya shine mala'ika jibril fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada sai Allah ya gaya mishi sakon wannan sautin ma da ya sumar da su lokacin ma Allah bai riga ya faɗi sakon ba alaman za a faɗi sakon ne ya girgiza su law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la'atu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da ce wannan qur'ani da dutse maka saukamawa da ya watsi amma zuciyar na Adam sai an gama sai girgice da dariya ce <laughs> kuna ta bada labarin mutanen da masu kiwon shanu da raƙuma ga yanzu rayuwa ta riga ta ci gaba an wuce wannan zamani da an ga ke ga na'urori game ga waye ga waye kuna ba da labarin da mu bai ne yan da kai wannan tunani Allah tsine masu yin wannan tunani wannan tunanin banza ha ina fayukallimuhu fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arada thumma yamurru jibrilu ala mala'ika sai mala'ika jibril ya sauko zai wuce mala'iku kullama marra bi sama'in sa'alatu salahu mala'ikatuha duk lokacin da yazo zai wuce wata sama sai yan wannan saman su tambaye shi ma za qala rabbukum ma za ya jibril me ne mu ya yace ya kai jibril fa yaqulu jibril sai jibril yace ce al-haqqa ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril fayantahi jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa an gane wannan wannan asarin hadisan guda biyu suna da alaƙa da karatun da muka yi na al-musbahul munir haka ne ko yana nuna cewa Allah na saka yana faɗin saƙo malamai sun yi fasara da yawa kan waɗannan hadisan saboda saƙonnin Allah iri-iri ne wani lokaci wani saƙon ana aikowa ne zuwa ga wani kai tsaye to saƙon da aka aiko shi zuwa ga wani kai tsaye shine wancan aya ke magana hatta idza fuzi an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al haqa an gane ko sashen suna tambayan sashi meni mahalicin ku yace sai ce al haq tunda ai ba wurin su aka ba a ce ya gaya musu ba ko to sai ce ya faɗi gaskiya amma wanda zai maditar din wannan gaskiyan wane wanda aka aike shi zuwa wurin shi to wani lokaci kuma a'a raba ma mala'ikun aiki za a yi ai Allah da kanshi ya ce akwai mala'iku da ayyukan da suke iri-iri wannan za ya garka wannan shi za ta nacita wa sabi hati sabi ga sunan mala'iku ne iri-iri kowa da aikin da yake yi wasu mala'ikun tafiya da girgije suke wasu mala'ikun tafiya da rayuka suke wasu mala'ikun rahama suke rabawa wasu mala'ikun kaza suke wasu arziki suke rabawa wasu kaza to in Allah zai yi bayani mala'ika jibril zai mu waɗannan mala'ikun bayani yau za a yi ruwa wannan shekaran za a yi ruwa so dubu kaza kasa kaza guda kaza kasa kaza guda kaza kasa kaza guda kaza kasa kaza guda kaza tsiri ciyawa miliyan dubu kaza su fito kasa kaza tsuro kaza duk sai an yi bayani to ai akwai mala'ikun da suke kula da kowane abu ba wani abu fa ya faci arzikin shi aina nan Allah ne ai sai yadda za ka gane wannan sai ka gane mutum ga wayo ga ilimi ga shekaru ga karfi ga dangi ga komi sai kwana da yunwa amma ga akuya can ba ta da kowa a daji tana tsallace tana amma ta ci ta ƙoshi ta tabbaci har ta makara shi ko ya kwana gurmusu su ga wayan ga ƙarfin ga karatun in certificate ne ga certificate din ya tara amma kuma yana zaune cikin yunwa saboda arzikin na hannun Allah ne to ranan ba a raba da shi kuma wani sai ka bai san komai ba amma ya tara dukiyar da masu karatun masu je sun tsuguna gaban shi ba ganin mutum zaga ya digiri ya karanta injiniyarin yana gine-gine ne sai dai ga ya sha kotu ya zo ya tsuguna ga kofar gidan wani mutum wanda in ya rubuta sunan shi ma bai bai iya karanta yana jiran ya zo mai bayani ya ce kai mun bayanin ginin da za ka yi in na gane ba ka kuɗi in ban gane baka tafi abinka da ɗan takardunka ko ka bane ya ce yi mun bayani in na gane to shi bai makaranta ba kuɗi kuma ga yana habbayi a aje buhuna ne ya sassagale su kuɗi ko ina ga yana shi kuma wannan gashi ya yi karatu ya yi karatu ya koke ya koke ya cuya ya gama wahala kuma sai ya zo ya shi ya fito kuma eh, ta kaddama ya ce ka zato bai da karatu ya kasa gane abin da ke so ya faɗa yayi nan yayi nan yayi nan yayi ta wahala sai kuma ya gane zai bada kuɗin kuma bai gane ba shi kuma dole ta hakuri ya gane da shi rabi rabi bai gane bai je haka nan dan ya samu na cefa ne ana dan bashi wani abu ya zai je ya je dan sai biredi da fulawa a kai kai gida Allah ya taimake mu to tana za gane arzikin na Allah ne to idan an yi rabe-raben irin wannan ma ɗaya kaza za a haifa ƙasa kaza guda kaza ƙasa kaza guda kaza da details kuma wance da wance da wance da wance sune bana za su haihu a ranar kaza su mata kaza ne ranar kaza mata kaza ne haka details ɗin yake to in ana rabe-raben irin waɗannan aikace-aikace don Allah ya ce ya yi shaida daga kansa ya ce kulle yawmin huwa fi sha'an kulle yawmin huwa fi sha'an ba ranar hutu ba sakan ɗin da Allah ke hutu sha'an aiki ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai nan yanda kaga mintuna na tafiya haka aikin Allah ke tafiya ba lokacin da ba ake hutu aiki kawai aiki to wani lokaci idan aka faɗi sako ana gaya ma wannan mala'iku ana gaya mun to yesu yesu sukan tattauna akan yanda za su yi aikin to tattaunawa akan yanda za su yi aiki wannan zare zare na shedanu nan suka tsuntsunta wannan suka tsuntsunta ba ainihin saƙon Allah suke tsuntsunta ba ba kuma a saƙon da aka ba jibril ya kai ma wani ba saƙon da aka ba mala'ika jibril ya kai ma wani mala'ikun da suke saman ma ba sa sanin bi aka faɗa in sun tambaye shi yakan ce da qalul haƙƙa. an gane ko an ce ya faɗi gaskiya amma idan aikin bangaren ku ne sai ai muku bayanin aikin ku in an muku bayanin aikin ku kuma ai za ku shawara ne za ku ci gaba da aikin ku ko to a irin wannan tattaunawan da ake na za a zartar da aiki a saman duniya to a nan ne shaidanu suke zuwa su saci ji su tsinci wani abu wani abu ba su yi abin nan tsinta kuma akwai shahabun saƙi akwai tauraro wanda yake natse yana sauraron su ne da sun zo ya saki wuta an gane wannan ko to malam zai haɗa waɗannan hadisai ya cire mana fiqhun da ke ciki na kowane ɓangare mu gane menene fuz hatta izza a an qulubihim yayin da zukatansu zai kwaranye kenan wani abu ya faru zuciyan hankali ya tashi zuciya ta buga ta motsa to yayin da zuciyan hankalin sai dawo cikin jikinsu sai aiki zai ci gaba an gane ko to mu je fassara da shi Muhammad Abu uh, Salihu ne ya ce uh, sharhul babi babu lahi ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim babin da yake yin bayanin zancen Allah da ya ce hatta iza fuzza an qulubihim har yayin da aka kwaranye abin da ke cikin zukatansu ƙwalu ma za ƙwalar rabbukum sashensu ya ce mene mahalicinku ya ce kaga hadisin abin nuwas ya ƙara bayyana mana wa ake tambaya ko ƙwalu haƙƙa sai su ce gaskiya ne kuma kaga a can ma ya gaya mana ya ce idan mala'ika jibril ya ce musu ƙwalu haƙƙa su ma jijunansu wannan na tambayan wannan menene abin da aka suka ce qalul haqqa qalul haqqa wannan nuna sakon na wani ne shi za a kai mawa shi kadai qalul haqqa sashin suna ce mu juna qalul haqqa ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyul kabir to munasabatu tarjuma menene alakan wannan wannan babi in an ce at-tarjuma shine babi menene alakan wannan babi anna hadha min albarahini addalla wannan yana daga hujjoji masu nuni ala annahu la yastahiqu ahad an yakuna sharikan ma Allah ala annahu yanda al'amarin yake la yastahiqu ahadun babu wani mutum guda wanda ya cancanta an yakuna sharikan ma Allah ya zan abokin tarayya ga Allah babu shi mala'ika domin mala'iku wahum aqrabu ma ya min min halkin? lillahi azza wa jalla su ne halittun da suka fi kusa daga cikin halittun Allah suka fi kusa da Allah in kana neman halittun da suke kusa da Allah a cikin halittun Allah to babu kaman mala'iku amma a nan malam yace ma adan khawasu bani adam banda khawas na bani adam kun san mala'iku suna kusa da Allah sosai ko amma duk da haka a cikin mutane akwai kuma wani suka fi su kusa da Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya je inda mala'ika jibril bai je ba to ya fi shi kusa da Allah akwai wasu khawas a cikin mutane suna da alaka da Allah fiye da yadda mala'iku suke da alaka da Allah to amma malam yace yahsulu minhum inda kalamillahi subhanahu wa alfaza amma lokacin da Allah ke magana zuciyarsu suna motsa ta girgiza to kaga Allah ka fahimta da mu littafin ka wannan shine gatil kuswa na karatun alqur'ani wato mutum ya karanta alqur'ani ya san bakin shi ya iya karatun shi ya san ma'anan shi ya zancen Allah ya rika ratsa jinin shi da tsokan shi da bargon shi amin lokacin da Qur'ani bai zama haka ba daga lokacin ba to ba wani abu ake da ba Allah dai kare mu shi sanya wani malami ya ce idan kaga zamani ya zo an ɗauka karatun ƙur'ani shi kaɗai ne aiki ba fahimtar ƙur'anin da aiki da shi ba to wannan al'umma ba alheri cikinta ka koma bayan gari ka rika noma kawai ka nema abin da ka ci ka bauta ma Allah ka jira hakonka da Allah don babu alheri a cikinta. Kuma manufan qur'ani a karanta shi a gane to mu kaga mu riga mu faɗa makaddara a kasan mu dama ba mu tsarin iya karanta qur'anin ma gaba ɗaya babu wani syllabus din da ke wakiltar iya karanta alƙur'ani ballantana kuma sannan a gane shi in akwai tsarin to a nuna tsarin da makarantar da yadda ake yi mu ga mutum nan suka su kan da Qur'ani suka iya suka san fasara shi in kuma a takarda ne aka faɗa to mun tabbatar to shikenan a takarda ne aka faɗa ana nufin yaudara Allah ya sauki salabo din su baya wakiltan addini Ƙauluhu ta'ala hatta idza zai an qulubihim malan ya koma cikin karatu inda Allah ya ce hatta idza zai an qulubihim yayin da aka kwaranye wannan firgici da ya ratsa zukatansu qala zalika Allah sai ce hatta idza fuzi'a an qulubihim wa lam yaqul fuzi'at qulubuhum bai ce su suka wanton suka kwaranye ba sai ce aka kwaranye daga su iz an tufidul mujawaza wato domin an tana nuna an tsallake matsala wal ma'ana jawazal fazaw qulubuhum wannan firgicin ya tsallake zuciyan ai uzilul fazaw an qulubihim an warware zuciyar gaba ɗaya an kwaranye ta babu komai na firgici a cikin zuciyan to me wai fazaw din nan ma yace wal fazaw al khawf al mufaji'u abinda ake ce mafaza'u al khawf tsoro al mufaji'u wanda yazo afke kwatsam sai abu ya faru to irin wannan tsoron shine ake ce mafaza wal ma'ana ma'ana li'an al-khawfa al-mustamiru la yusamma faza'an domin tsoron da ya ci gaba to ba ce mishi faza'u a larabci idan abu ya faru mutum kwatsam sai ya gigice haka to shi ake cewa faza'u amma tsoro ya ci gaba a ba faza'u sunan shi ba wa asluhu an-nuhudu anil khawfi wato wato an minal khawfi wato tashi daga tsoro shine hatta idza fuzi'a an qulubihim wa qawluhu ta'ala zancensa da Allah ya ce an qulubihim ai qulubul mala'ika zuciyan suwa zuciyan mala'iku li'anna ad-damira ya'udu alaihim domin dalilin da aka ce hatta idza fuzi'a an qulubihim yana nuna ba mu bane mutane mala'iku ne damirin na komawa zuwa gare su ne bi dalili ma sayati min hadithi abi hurairah saboda abu ne zo gaba nan na hadisin abi huraira wato hadisi ya tabbatar da cewa hatta idza fuzza an qulubihim ana nufin qulubul malaika ba qulubun nasu ba wala ahada min al-khalqi alam bi tafsir al-qur'ani min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce babu ho wanda ya san tafsirin al-qur'ani kamar manzon Allah ko ko wanda ya san tafsirin al-qur'ani kamar manzon Allah saboda haka idan manzon Allah ya fassara qur'ani in haka ka gane shikenan in ba ka gane to ka dawo wannan larabcinka ba zai kubutar da kai ba kamar manzo Allah ne yayi aiki a ce wannan hadisin ya inganta larabcinka ba zai fidda ka ba sahabbai su ce maka ga haka ake yin wannan aikin to shikenan ka samu fita larabcinka ba zai fidda ka ba an gane ko wa inna ma qulna zalika li anna fil kalami qa'ilan wa maqula qawluhu ta'ala haka ne ko zancen Allah da yace qalu ma za qala rabbukum sai suka ce menene mahalicinku ya ce jawabu shart wal ma'ana qala ba'dhum li ba'd wannan jawabin sharadi ne hatta idza fuzzi'a domin ga idza can to me jawabin ta qalu ma za qala rabbukum jawabu shart ne wal ma'ana qala ba'dhum li ba'd sashen su yace masashi malam yace wa inna ma qulna zalika li anna fil kalami qa'ilan wa maƙulan lahu domin wato a cikin zance in ka ji ana tattaunawa wane ya ce wane ya ce to akwai ƙa'il akwai wanda ya ce ɗin wa maƙulan lahu akwai kuma wanda aka ce ma in ko mutum ya zama shi kaɗai ke fira ya ba ya tambaye kanshi ya ba kanshi an sai kaga an buɗe wani babi sabo kuma ko ana haka in ka ji mutum ya zama shi zai mu shi tambaya ba kanshi an sa ba kowa a wajen ai kaga wani sabon babi aka buɗe amma in dai babin kirki ne in aka ce an yi tambaya an ba da ansa to babin kirki shi ne wani ne ya tambaya wani ya bada ansa to kaga aikin hankali kenan walau ja'alna ad-damira fi qalu a'idan 'alal jami'i inda ko mun ce dukkan ne mala'ikun fa ainal maqulu lahu to wane ne wanda aka tambaya wal ma'ana ayi shay'in qala rabbukum ma'anan Ƙalu ma za qala rabbukum nan, wani abu ne mahalicin ku ya faɗa wa irabu ma za ala aujihin in ka koma larabci an koma gonanku kenan qalu ma za qala rabbukum yace ma ismu istifhami mubtada wa za ismu mawsulun khabar ai mallazi ma za ismu ismu ismu istifhami murakkabun mimma wa za ma ismu istifham wa za za'idun qala ibnu malik wa mithlu ma za da mastufhimi aw man idza tulga fil kalami taqija wannan ayi karatu yi mishi ne musamman na haunna Allah ya ce muke mu an zo na hawu gaba ɗaya ci an shiga tukunyar na hawu girki bai dafu ba a dauko masa sharhu masa yin tsaye karo misali jahiliya ina za a tashi